الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إشرين قوة yau 27 ga watan jumada a saniya hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam 1443 wanda ya yi daidai da 30 ga watan januwari shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya muna cikin karatun littafin batul gulu fi ko kuma zuhudu shek rabi bin hadi al-madkhali fi batul gulu fi tabdi wanda ɗalibin safalin bin hafi da hula ya tattaru a yau za mu karanta muna cikin shafi na ashirin da shidda daga tsakiya ne ku daga sama na. bismillahir rahmanir rahim wa yatihimul ya ana magana kan irin su Sheik al qarawi irin su Sheik Al-Bin Bas Ibn Bas Sheik Ibn Bas wa'annan malamai malamai ne masu hikima malamai ne masu fasaha masu kiran mutane yadda ya dace to su din nan an ce wa kana la yasubani wa la yahjuran sun kasance ba sa zage jiniya ba zagin kowa sannan ba sa kauracewa irin wa'azin na a ce daƙiƙi wawa jahili na ba sa yi sannan ba sa yin hajar a hasba ilmi gwargwadon ilmi na ba sa yin shi gwargwadon a iya sani na in ji shi mai abu nan wa ya atiji murjahi wal fasid jahili yana zuwa wajen da fasiki wa zaidi da ɗan zaidiya da ɗan sufi wato ba sufe zai zo يتعاملان معهم يتعاملان معهم بالعلم والحلم والرفق sai su yi mu'amala tare da shi da ilimi da haƙuri da tausasawa da kuma hikima an gane ku duk da cewa fa wato ɗan zaidiya ne ɗan shi'a ne zaidiya da kuma ɗan sufi eh, da fasiki sai da suna mu'amala da su da tausasawa suna mu'amala da su da haƙuri suna mu'amala da su da ilimi ba sa kaucewa ka'idan karatunsu suna mu'amala da shi da hikima an gane al'amurin lati al'amurin lati ta ji alu hazi da asuna ta kubalin al'amarin da ya janyo wa'annan nau'i na mutane wa'annan sinfi na mutane suna karban gaskiya wata attani ku a salafiya suna runguman da'awa salafiya tatatta an gane saboda an bi su ta lalama an yi amfani da hikima wajen nuna musu kurakuransu kuma sun gyara amma mutumin da zai ringa zaginka yana wulaɗanta ka kuma yana son ka amshi gaskiya kana ganin anya zai yi falekun manhajar rasul alhakim nasu a ayyunina ya zamanto manhajin manzan Allah mai hikima ya zamanto gaban idanuwanmu mu kafa shi a idanuwanmu mu ringa kallon manhajin manzan Allah za mu yi da'awa ya manhajin yake yassiru wala tu'assiru ku sawwaka kada ku tsananta ku yi albishir ka kori mutane ku zamanto masu albishir masu kiran mutane a zo a amsa ba masu kora ba tsakani da Allah ina abin da wayannan samari suke a wannan zamani yanzu na su kira mutum wawa jahili gabba da kiki baka taba yin suna ba shin wayannan suna yi ne yadda jama'a za su amsa ko suna ƙara kowar jama'a ne korewa ne shi manzo Allah cewa ya bashiru wala tunafiru to sun suna yin tafiri ne su kore mutane su sanya mutane su kamaci da awa salafiya da sunan da awa salafiya din da sunan da awa salafiya suke rusa da awa salafiya wannan yayi daidai da maganar da Allah ta'ala ke faɗa a cikin alkur'ani yana magana kan yahudawa na banu quraiza eh, da yahuda na banu nadir an gane yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin suna rusa gidajensu da hannunsu da kansu da hannun muminai sai muminai su taimaka musu wajen rusawa suna ga wayannan mutane suna cewa wasu na da awa salafiya sai ka ga sun zo suna ta rusa ainihin da awon suna kore mutane daga fahimtar salafiya da sunan kuma wai su yan salafiya ne irin wannan fikira ta su ta fi kama da fikira da yan hadadiya yan hadadiya su ne cikin wa'azi babu hikima babu fasaha kawai sakin magana su yadda kasan saukan kashi da sunan wa'azi ne an gane wannan yanzu wannan magana na manzan Allah bai nuna cewa asali ga da'awa a rikku ba asali ga da'awa menene shi tsanantawa annabi ya ce mana mu tsaya akwai inda annabi ce mu tsananta ya ce yasiru wala tu'siru asali ga da'awa shine sauƙaƙawa tsanantawa yana biyowa baya da in an yi amfani da duk wata hanya salon sa bai yiwu ba ba ka gani idan matarka sai maka laifi ya kace ka fara yi wallati ta kafu na nushu da hunna sai zu hunna wayannan matayen da kuke jin tsoron su gare muku su ki muku biyayya wajen kwanciya da su ku yi musu wa'azi a farko kaga wa'azi ana yin shi ne da laushi da su sannan na biyu in kai wa'azi kai wa'azi bai yiwu ba wa'azi ruhun na ba daji ku kaurace musu a wajen kwanciya idan ka kaurace a wajen kwanciya ka bi duk wani hanya bai yiwu ba to sai ku bige su kuma ne kaga duka yana zuwa mataki ne na ƙarshe sannan ka duba a matsayin abin da ya shafi da'awa jihadi yana zuwa mataki ne na ƙarshe sai an ga an aiwatar da duk sauran hanyoyi ba su yi aiki ba sai a amfani da jihadi an gane wannan ko asali kenan a yi amfani da ainihin laushi da tausasawa sai dai in ya gagara sa'annan sai a yi zafi ya zama zafi shi ne mataki na ƙarshe na gane yawwa. كذلك ليكون نظر أعيننا أحاديث والآيات هكذا حديثي آيوه آيوين تكسل شيء أكي إلى واتو مكفزة إلى نوم وأحاديث الصور حديثنا نها قري دي مكفاسو والحل حديثنا نها قري دي نا جوريا دا قري والحكمة حديثينا هكما والموئذة الحسنة دا هو عزيمي كو والعفو ده دا حديثي آيوه آيوين أفوا والصفح ده كو ده كي الأمور التي يجمعها قول الله تعالى في الأمر وعندما كان الله سبحانه وتعالى يتتروز إلي دي سوى أتتاري الله يتترو كما ده منزنسا وإنك لعلى خلق عظيم الله يتترو دين وإن تبيعو سوى للي كي كان كان وزئر تبيعو ما زجر ما كابو أن الجوامع الكلمي الله يا دنك لما كان وعند إنها كي زي شرحين شي ba karamin magana bane wannan cewa lalle kai ya rasulullah kana kan wasu irin dabi'u mai girma wato ma'ana duk wani ɗabi'a da kasani na hikima ɗabi'a da kasani mai kyau annabi yana kan shi annabi mai haƙuri ne sallallahu alaihi wasallam mai juriya ne mai hikima ne shi mai wa'azi ne mai kyau mai afuwa ne mai kau da kai ne mai cika alƙawari ne mai kaza duk wani siffa da kasani ya shiga cikin wannan aya wa innaka la'ala khuluqin azim lalle kai ya rasulullah kana kan wani irin ɗabi'a mai girma da aka tambayi Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha wai menene dabi'a manzo sallallahu alaihi wasallam sai ce khuluquhu alquran khuluquhu me alquran ɗabi'un manzo Allah kawai inda zo ka san ka san waye manzo Allah karanta qur'ani duk abin da qur'ani ya faɗa to manzo Allah ne an gane manzo Allah ya ya wato shine qur'ani raye ne qur'ani mai tafiya a doron ƙasa an gane wannan ai na'am ولنحذر ما حذر الله ورسوله منه واتو ميتا كاتسان daga abinda Allah ta'ala da manzon da suka yi tahzimi gare shi na yin amfani da umf anani mutum ce zai amfani da karfi wajen canza da'awa kaga mutane suna kaɗe kaɗe suna raye-raye sai ka zo da karfin ya ka da ki wannan kamaru wannan kai kaza kai ba hukuma ba an gane to irin wannan yin amfani da umf din yana sanyawa su ma mutanen ba su gari nan gaba su damfare ka an gane yayi na taɓa tunawa da abin da ya faru ga wasu yan yizba ko kuma fitowar yizba da samu kansu duk inda ake kiɗa za su je su hana da karfin tsaya da sauransu kuma a lokacin gwamnati ba su samu yizba hannu ba kawai su suna sanya uniform ne kawai su suna jan za su yi aiki da sauransu farko farkon fitowar shari'a wala sai ga suka je gidan wani buka suka kai mishi hari bukar nan ya je ruga da gumi ya je wajen yan sanda yan sandan nan suka je suka kamo ainihin yan hizba a kamo ainihin ka ce yankan suka ce sun je sun yi aikin hizba ne wa ya sa ku shiru wa ya sa ku shiru su shi kira da tun da haka ne idan wannan mutumin ya mutu kuma sai kuma za mu kama ku daga yau an gane wannan ku akai musu gargadi da sauransu haka nan to akwai inda suka je misali suka yi ta zane mutane da bulala daga bayan su ma aka bi su gida gida ana kamo su ana ana musu sargade ana kare da yasu saboda sun yi amfani da karfi inda bai dace sai amfani da karfi ba idan mutum hukuma ne in an ba shi dama ya amfani da karfi yi in kai ba hukuma ba ne kake za ka yi amfani da karfi to wata ran mutanen sun fi ka yawa za su iya zuwa su taro su murmure su bi ka har gidansu su su daka saka misali an gane saboda haka manzan Allah ya tsoratar da mu daga yin amfani da karfi ka ce in kaga mata sun hau a caɓa za ka bugun su da kan a caɓa da sanda yin amfani da ainihin umf da kuma yin amfani da shidda tsanantawa da kore mutane ka ce ma ba ma bukatar wai wani ya shigo cikin suna dama murga mun yawa mun isa wala naj'al zalika manhajan kada mu sanya wannan ya zama manhaji kun ji abin da malai ya faɗa kada mu sanya ainihin al'um wa shidda wa tafsir ya zama manhajinmu in ya zama labudda minhu za mu iya yin tsanani mu yi zafi manzo Allah yakan yi zafi a inda ya dace ya zafi amma mafi yawan al'amarin manzo Allah Allah ya siffata ba inda Allah ya siffata annabi da tsanani ko kun taba karantawa a cikin Qur'ani Allah ya siffata annabi da tsanani Allah cewa ya fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fazzan galizal qalb lam fadu min hawlik saboda rahaman Allah ne kake bin a cikin laushi ya rasulullah kake lauzaza musu da ka kasance mai fushi mai kaushin zuciya da sun watsa sun barka da ce irin cajin da mutane suke yanzu da ce haka manzo Allah wa iyaz billah da haka yi aiwatar da sahabbai sun gudu sun bar shi sai Allah ya ce ma fa'afu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr kai musu afwa an suka yi maka laifi ka nema musu gafara an sun saba ma Allah ka nemi shawararsa a cikin al'amura shi din nan gaba ɗaya Allah na su yi tsanani ne sauki an ce kai musu afuwa sun zama ka laifi ka nema musu gafara sun suka yi wa Allah laifi sannan ka nemi shawararsa a cikin al'amura a gani sannan kuma an ka duba ayan nan da Allah ta'ala yi siffar da manzo Allah laqad ja'akum rasulun min anfusikum hakika wani manzo ya zo daga cikin ku ba aljani bane shi ba dabba bane shi mutum ne cikin ku Allah ya turo shi cikin ku azizun alayhi ma anitu duk abin da zai baku wahala ya tsananta muku yana damun shi ku duba wannan magana azizun alayhi ma anitu duk abin da zai tsananta muku ya baku wahala yana damun manzo Allah baya so to mutumin da baya san abin da zai dama al'umma shi ne zai ringa tsananta muku yana zagin su yana wulakanta su da sunan da'awa ba zai yiwu ba an gane yayi azizun alaikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum mutum ne mai kwaɗayi ku imani shi mutumin da ke kwaɗayi ku imani zai dinga zagin ku yana kiran ku yan a tsinan nula lakatu yan iska waye waye zai yiwu an ce mutum ne mai kwaɗayi a imani idan kana kwaɗayi mutum ya zo ya siya kayan da kake siyarwa za ka riga kundewa mai ashar nawa ake siyar da kaza ya ce ka ci kaza in gagara maka siya kaza ake siyarwa to wannan shi ne fa misalin wa'annan mutane masu fikira na addadiya sun za su yi wa sai sun kundi ma ma'ashe zurfi su zuka ce kayan mu na mutan gane suna siyar da kaya suna suna tallan haja suna so a zo a siya amma su ba sa ba magana wani su bi hankali kaga bature ma yana cewa ai customer is always a king a kodayaushe yaushe shi customer kamar sarki ne shi ka za ka bi shi a hankali ka bi shi inda ka lallaba shi don ya zo ya ka. hajanka kama kana sai da kaya dukkan kayanka in kana wulaƙanta mutane kana zagin su za su haƙura da kayanka an gane wani ko? to wannan shi ne an gane kada a haɗa mutane zafi guda biyu gaskiya ɗaci gare ta sannan kuma in za a isar da saƙon sai a isar da ta hanyar wulaƙanci wulaƙanci kuma ya fi wannan kuma zafi kana so mutum ya sha magani mai ɗaci sai kuma kana kunduma mai ashar ya sha maganin ga ɗacin wannan maganin kanshi ɗaci gare shi yana buƙatar ka lallaba shi ya samu ya sha sai kana kunduma mai ashar ya sha maganin in baka sha ba za ka mutu a banza wawa jahili ba na ba ta gano wannan to so haka wannan samsam ba da'awa ba ne masu wannan fikira in suna yi ne don kishin salafiya sun zani suna lalata ta ne sani wannan fikira ta zuba fikira ta salafiya ba wallahi نعم hmm. salam. A farkon karatun da aka yi sai an kawo cewa manya-manyan malaman nan yan gida suna samun ziyara kuma suna zama da su. Kinan ba zama da su din yadda za mu amince shi ne aka ka. Yawa ya zama alakanka da mutum in dan biriya ne ka mai nasiha. Kada ya zama abokinka. Ku ci abinci tare, ku fita tare, ku zauna ku yi kawai kai in kaga mutum batacci kaga mutum na da kansa kuma kai likita ne menene tunanin ka gare zaka bashi da ciwon ne kuka kuka ka nemi zaka bashi magani to ai dan bid'a akwai bid'a wanda yake kamar kansa akwai bid'a wanda yake corona coronavirus in kaga mutum yana da bid'a ko yana da TB tuberculosis shin zaka zo ne kawai kullum ka kai mai ziyara ku ci abinci tare ku yi kaza ku yi kaza ko zaka yi tunanin yaya za a yi tunda kai likita ne sani da yaya za a yi in rage mai wannan stress din yaya za a yi in san samu ne ma ya ko ba ka bane to idan ka zauna da shi daga kai kawai alaƙa ka da shi zai fira kai masoyin shi ne ko maƙiyin shi in kana tare da bid'a ya zama yaya za ka yi ka shirya da shi zuwa ga sunna amma duk wani zama da wani alaƙa da sauransu za ku zauna ku yi fira ku ci abinci tare ku tafi unguwa tare ka ce abokin kare to lalle ya nuna kai ma ka samu raunin imani an gane wannan ku baya kamata irin wannan gaskiya alakan malami da malamin da yan suna yan bid'a ya zama to nasiha ne kawai da da'awa eh na'am insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk